دخلت أعلمها أنك لمرا عيشا قارا أسألك عملا با ورزقا دارا وعيشا قارا اللهم يا مفتح الأبواب يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات كثر حاجات اكفنا بحلالك حمد وغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وغننا بفضلك عمن سواك يا كريم اللهم يا مدلع على السرائر والدمائر والهواجس والخواجر لا أذب عنك شيء نسألك, نسألك فايدة من فيدان, ومن فيدان فضلك وقبضة من نور سلطانك وأنسا وفرجا من بحر كرمك أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء فهب لنا ما تقر به أعيننا وتغنينا بها عن سؤال غيرك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أحسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد muna nan cikin karatunmu akan sha'anin kasuwanci ko? Kuna son ku zama 'yan kasuwa? Masu bada kuɗi su ci daɗi ko? Ba to ba ku son ku zama malamai ko ba dan kasuwa ɗaya ka cin daɗi ba wani malami daɗin da ya ci ɗan kasuwa bai ci ne wani malami bai wa bai da koɗari wani alaji ya to ya gaishe shi sai ya ce mai baka komawa a gari ka kaza a yace a ina ne ga kuɗi yace a ne kana komawa shirya sai ya sai mai gida na miliyan ɗari bakwai Yace shige ka ci daɗin ka lahiya to malami ma yana cin daɗi wa ɗaya eh, bai Allah ba wani ko bai bai Allah ba yana cin daɗi sai dai lahiran ma za ta yi ƙura Allah ya gafarta mana kun ji karatun kun da ji mu na dazo akan niyya ko duk abin da mutum yayi in bai niyya mai kyau ba aikin banza na kamar da kun ka ji karatunmu na dazo to an samura ta radiyallahu anhu kala samura ya ce na annabi sallallahu alaihi wasallam an bai alhayawani bil hayawani annabi ya hana sai da dabba da dabba na sai a tambisa gaba ya baka rago ka bashi rago amma rago ne sai jibi za a kawo sai an shi naka don suna za a yi mai amma naka sai jibi to annabi ya hana kasuwanci na jikiri irin wannan wa bi riwayatin alhayawanu isnani bi wahidin annabi ya hana kasuwanci a sai da rago guda a ba da biyu la yasluhu nasi'an wanda yake bai yi ba nasi'an wato bashi wala ba asabi biye biyadin amma hannu da hannu a ragunan ka biyu an kai musu kuɗi naira goma rago ne guda an kai mai kuɗi naira goma hannu da hannu ya halitta rawahu sabu sunan an jabirin radiyallahu anhu qala jaa abdul wa baya annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi Jira, wani bawa ya zo ya yi wa annabi mubaya'a a shi ma zai yi hijira walam ya shura annahu abdu annabi bai san bawa na ba sai a shi mubaya'a ce faja'a sayyiduhu ya dulhu sai ga mai gidan bawan ya zo yana neman bawan fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce mai wannan bawa yayi mubaya'a zai je madina zai hijira bi sai su amin shi sai min shi tun da bawan gadai wato yana son Allah da manzo ne kenan sai min shi yace yana sai suwa ma fasharahu bi abdaini aswadaini annabi bai da kuɗi amma yana da wasu bayi biyu bakaki sai ya sai shi shi wannan bawa guda ya ansa ya bada bawa biyu shi annabi summa yubayu ahadan ba'adu sannan summa lam a ahadan ba da sannan daga ba annabi bai saki ma kowane bawa mabaya ba hatta ya sa'alu sai ya tambaye shi a abdun huwa kai bawa ne ni yace eh to kirma gidanka in ya yarda tunda yanzu gashi ya riga ya sa annabi wahala sai da annabi ya ba da bayi na biyu an ka anshe shi an ka samu mai yanci don haka daga ran nan duk mutum ya zo zai mabaya sai ce mai kai bawa ne in ya ce eh, ya ce na mai gidanka in ya ce ɗa ne to in ɗa na ɗa yana da ‘yanci ne rawahul khamsa illar bukari wa annabi na umar radiyallahu anhu wa anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala abdullahi bin umar ya ce annabi ya ce manimta a nakalan duk wanda ya sai dabino ba da an to abbara bayan an yi mata barbara kun san dabino kaman mutum yake a dabino in in ba a yi mai aure ba bai haihuwa sai a yi mai aure kun ga yayi kama da mutum to wannan auren shi aka ce ma kilili da hausa to annabi ya ce wanda ya sai da bawa ba da an bara bayan an yi mata barbara an gama an yi mata barbara Hmm, ka ji ma kanka kan ya an shi ya gani a samu wani yanki mai akawa ya buga hannu ne wani akawa ta ɗebi a sa almakashi a yanke ta wato idan mutum yana da gonar dabino sai ya yi mata abin gada aka ce ma barbara to da an yi mata shi aure kenan an yi mata aure to shi kenan babu wani wahala da ya rage gare ta sai dai ɗiba sai dai in kaka ta yi a tuwa girbi ko ba a yi mata noma ba tana ɗaya kuma sosai to wanda ya sai da dabino ne bayan ya yi mata aure sai lalura ta kammai sai wani ya taho ya sai itacen dabino ko ya sai gonar dabino to fa ratuwa lallazi ba a hatu wannan da ya sai su a ta nan ɗaya shi'ar da su in ta yi su don ya riga ya mata aure abinda an babba wahala ga dabino aure to da zaran mutum ya mata aure bai sai suwa ta yan babban lalura ba to in wani ya zo ya sayi an ka sallama mai gonar sai shi ta gyaran gona ta in kaka ya bai da ɗan dabino ko guda wancan da ya sai suwa shi zai taho da masu sayi a ɗibe mai dabino ne illa an yi shadda da mota sai dai in mai sayan tun da farko ya ce da shiradi ni fa ina saye amma gaskiya waɗanga ɗiyan da kawa barbara da su zance ne to in ya yi sharaɗi shi mai saye to wannan ke ana ban mai ya ɗibi wa manabta abdan wanda ya sai bawa fa maluhu lillazi ba'ahu to dukiyar bawa wannan da adda bawa da ya sai su a shi adda dukiya bawa dai za a bashi dukiya ta mai bawa ce illa an yi shari da mutawu sai in mai sai ya sace raɗi, a shi ya ji bawan ga kuɗi gare sai da an kasa kasuwa ya to ya sayi ana batun salama ya ce amma hauka tsaya ni da shi da kuɗi ne na sayi ba na san shana da gona kaza wuri kaza na san shana da gida wuri kaza ni da suna nika ciniki to in dai ba wannan sharaɗi ya sa ba to za a sai suwa mai bawa ya da tabuwa guda da wando guda sauran dukiya duk ta mai bawa ne Rawar khamsa kun ga akwai cinikoki waɗanda sai an sa sharaɗi kamin a yi su ‘yan babu sharaɗi ba su tasiri wa ƙala aliyun radiyallahu anhu sayati alan nasi zamanu aliyu radiyallahu anhu ya ce sayati alan nasi zamanu akwai wani zamani da zai zo ga mutane nan gaba wato zamani na da aka yaudara abin na juna shi zamani ne a dudun wato zamani na mai cizo ya addul musiru alama fi yadaihi mai arziki yana cizo ga abin da aga hannunsa wala ya umar bi zalika wa Umar bai bi ka ba umarce da wannan ba Allah ta'ala maraukin sarki ya ce wa la bai fadala bainakum kada ku yi yaudara kar ku mance da darajar da a tsakaninku da junanku wa yubayi'ul mudarruna al mudarruna wayanda adda lalura suna ciniki wa ƙanna hannabi sallallahu alaihi wasallam an bai bai'il mudarruna wanda an ka tilasta mai lalura an ka tilasta mai to annabi ya hana ciniki ne shi wanda tilasta mai an ka ya sai da gona ta to annabi ya hana abin nan ya hana cinikin nan bai yi ba to lokaci na masu kuɗi na ka cizon talakawa to idan tilasta mutum an ka ya sai da kaya ne to annabi ya hana wannan cinikin a tilasta mutum ya sai suwa rawahu abu dawud a bar shi ya sai so a bisa ga ra'ayin kai ne wato bisa ga bukata ta rawahu abu dawud an abi ayyuba radiyallahu anhu abu ayyuba radiyallahu anhu ya rawaito an annabi sallallahu alaihi wasallam man farraqa bainal walidati wa waladiha farraqa Allahu bainahu wa bain ahibbatihi yawm al akwai wani ciniki da suka yi a boya sai mutum ya sai da boya ya riƙe yan ɗiyanta yan ƙanana suna buƙatar uwa mai kulawa da su sai ya kise suwa da ita ya sai da uwat sai ya ba yan ɗiyan su yi ta wahala ya ce yana da buƙata da su ko mutum ya sai da yan ɗiyan ya ba uwat ta yi ta baƙin ciki su ko can su yi ta walakanta su yan ɗiyan to ba ba abin gaba ba sai da bawa ɗaya ba ko sai da akuya ɗiyanta ba su isa ya yi ba a sai da ɗiya daban a sai shi ta daban annabi ya hana haka nan ya ce "Mun man farraka bayyana walidati duk wanda ya raba tsakanin mahaihiya wa waladiya da ɗanta yana ɗan ƙinu bai isa rabuwa da uwa ba farraka Allah bainahu wa bain ahibbati Allah zai raba tsakani ne da masoya ne yau mulki na ranar kiyama yana ji yana gani aka raba shi da masoya ne musulmi sai aljanna shi ko aiwata da shi saboda haka ko akwai za ka sai su a ka san wanda za ka yi cinikin ya halitta ka sai da akwai ka kai adda a dukka, to amma dai ka san wanda za ka yi haka nan ba a sai da ba a rabawa tsakanin ɗiya akwai tana da ɗiya waye, to ba a sai da guda can a sai da guda nan haka nan mace boya tana da ɗiya tawaye dukkansu ko sun fara girma ba a sai da wanga can a sai da wangana sai dai a haɗa su a sai su a dai yan uwa na kowa na son ganin wani cikin wanda ku yayi yarda ya raba tsakaninsu to Allah zai raba tsakani ne da masoya ne ranar kiyama yana ji yana gani Allah ka raba shi da masoya ne ranar kiyama mm. eh, eh in dai abin nan ba su girma ba in dai ba su girma ba ba a raba su don maraici biyu za a sa su rabuwa da uwarsu da rabuwa da yan uwansu shi musulunci wa addinin tausayi na duk abin da an ka sai yana cutarwa musulunci bai yarda da shi Allah ya gafarta mana wa qala ali radiyallahu anhu ali ya ce wa habali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ne manzo Allah ya bani bayi guda biyu matasa akawaini yan uwa wato wa da kani matasa ba ko tawaye ba matasa dai wa da kani wa baitu ahadahuma sai ni sai da gudansu sai manzo Allah ya gane ni na taho da guda bai ga guda ba na sai sai wa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce mi ya aliyu ma fa'ala gulamuka bawan ka guda mi yayi ina haiki ina bawon ka guda na ga ka taho da guda fa aka bar tu sai na faɗa mai gudan nan na sai shi shi ni rike guda fa qala ruddahu ruddahu yace te ka bai da shi nan. manzo an so shi sai an so shi ruddahu ruddahu annabi ya bata wannan cinikin saboda haka kowa da ƙanina in dai kanana na ba a raba su gaba ɗaya ta sai suwa an umama radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wa sallama kala annabi ya ce la tabi'u almuganniyati kako sai da mata mawaka kun san akwai mata waɗanda su mani imtan idan mutum waka ya kaso to bai halitta ya saurari a miryar wata mace wadda an ka haramta mai sai ya sau ba boya ya sa ta ɗaki ne boya ta yi ta mawaƙiya zai yi bincike duk inda take an ka kai ta kasuwa sai ta yi sau ya toshe zaune tana rera mai waka ya ci daɗi ya ƙoshi ya gincira sai ta yi ta mai waka maimakon ya ta yi ya sau kasai mawaƙe ya kasawa gaba ɗai shi zaune da shi da iyali ne ta yi tsare da waƙa mutanen da sun ji daɗin to annabi ya ce la ta biyo ya ta to bayi mata nan masu waƙa ku ba sai she su wala ta sharuhu na kuma ku ba sawo su ku ba sai she su kuma ku ba sawo su A abin nan wala ta sharuhu na wala tu'allimuhunna kuma ku fa koya musu waƙe-waƙe wala khaira fi tijarati na babu alheri ga ciniki gare su mutum na sau bayi mawaka yana sai suwa babu alheri ciki wa abin na wa samanuhun haramun kuɗin su haramun ne kuɗin su haramun ne su wa'annan bayi boya ka sau boya mawaƙiya ka sai suwa to cin kuɗin nan nata haram don shi mawaƙi inda duk yake wa in dai mawaƙi na wanda waƙa ta zamani to makarici na duk inda yake makarici na to ku ba koya masu irin waɗannan abubuwa kuma kuɗinsu da aka sai shi su don su yi waɗannan ƙarerayin to ba su halitta a cewa saman hunna haramun kudinsu haramun na to yace wa wa fi na zalat ga irin wanga ciniki ayan nan ta sauko wa minan nasi man yashri lahawal hadisi cikin mutane akwai masu sayin yasasshiyar magana li dilla an sabilillah don ya ɓadda mutane daga hanya ko liya dilla an sabilillah don shi ya bace daga hanya da wahu salasa malaman hadisi uku suka rawaito su wato su a tirmidhi kun ga wato rayuwa zawa ta kai su can dori ba kasin suka sayi ba babu kasin babu rukoda amma wanda ba sai aika kasuwa abinci ko mai mawaka ƙwararri don duk yadda ka je tana waka tana da mai ita waka sana'a ta gare su babba to wanda kun ka ga mutum na sai da shago inda a masana'anta ta to haka mutum yaka ka sai da abin nan boya wadda ita a masana'anta ta to in ya sai suwa ta kudinta ba su halitta ba ko yanzu ai kuna gani kuma kuna ji mawaka mata nan arewa na abba mu da su da yawa amma da kayinan haka to mawaka mata za ka iske su manya wata rana an gayyace ni walima wani wuri wani minista an ka ce min ustazuna an ka tuwa garin an ka gayyace ni ta yi wa'azi zan na wa'azi za ki biyan can binuwai zan na wa'azi binuwai sai sun ka gaice ni to lokacin akwai kwanciya hankali kuma yana da mota lahiya na mota ta take sai na te ne wa'azi karhe goma sha biyu na dare zuwa karhe ɗaya na tashi na ga wata ƙatayen mota roka gudan babba cike da kaya wai a shaidu kayan kiɗi na yato nan kusa gare mu sai ya yi fakin ashe wata mawaƙiya ta sun ka gayyato da ko da Lagos sun ka gayyato ta eh shi minista shi ya gayyato mu ita ko mata ta yi ta gayyato makara mu ba mu sani ba illa dai na ga muna wa'azi idan Allah ya ƙara ya ƙara mai fassara ya yi bayani an ka kwashe da dariya sai ka gaɗe mace ta kwaso rawa tana tarawa tana tarawa har ta hau inda mimbari sai ka gudu kusa kuma da na an ka yi nuna wanda abu mace ta kwaso rawa tana tarawa tana tarawa har ta kawo inda malami ta zuba kuɗi kari na ta yi ba ta jin hausa kuma ko hausa ba ta ji a ta kai kila waƙa ta cikin hilin wa'azi ta kai so har kusa ga mai wa'azi da rawa eh? to ni dai wannan mu an ga gayyata wa'azi kare ɗaya zuwa sha biyu na gama wa'azi ina gamawa ban yi saurin hitowa ba har kare ɗaya ta yi sai ni ga ana ta sauke kaya sai an kace wai mawaƙiya ta an ka gayyato da wajen Legas ɗin nan to lokacin akwai kwanciyar hankali sannan na na hau mota ta na ci gabar ciya na kwana abuja da ya ta waye ni hau hanya ban kai wurin wa'azi ba sai karhe tara na dare tun wajen karhe ɗaya na dare da na fara na tai abuja ba wani kwana na ne ba na hau hanya da sahi sai karhe tara na dare na kai zaki biyar hankali na kwance ba abin da ya kata min da hankali na hita garin benue akwai wata randa about wadda ta haɗa hanyoyi guda biyu guda ita zambi guda kuma ba hanya ta taɓa ba sai ban gane ba sai ni ce direba yau kwana ya dawo wajen mutane ko ina son haka wuta da ni ce musu ina tsayawa sai wani inyamuri ya taho ya ce ah, malam malam malam malam ce kai tsaya ina ka ni ya ce ai ni dan jega nake muri na ya ce wai dan jega yake ina jin jega an kai shi shi ya kalli sai ya ce min malam ina ka hito nan ina za ka na ni fara mai zaki yanzu na ya ce to malam duk wanda ka gani wurin ga duren ga wanda ka gani barawo na dan hashi da makami na duk wanda ka gani wurin ga dan hashi da makami na ya ce amma ba a hita aiki ba ga hanyar kuna waccan da kun ka bi don ya ga inda mun ka bi mun ka ko na ce to ba a hanyar garin ku ba ga hanyar kuna amma ku yi sauri suwa ne son hita tun ba su aza ice ba ku yi sauri ya ce su ɗaya sun kai ta mana zuwa ko sai mun kai iske su tsaye da itace amma ba su jewa ba sai mun ka eh, ba su tara hanya ba sai mun ka wuce mun ka kai kare tara na dare daidai na kai zaki biya dori ba irin yanzu na ba niyya ta dori mai kyauta inda mun san cewa da mawaka da masu wa'azi za a wa'azi nan ba mu zuwa to amma ba mu sani ba shi an ce muna ustazu na shi ustazu shi ya gayyato mu ita ko ustaziya ita ko ta gayyato ba Allah ya gafarta mana to kun ga irin waɗannan mawaka mata nan haka duk akwai su kowa yana haka yana iske su akwai su don can sun ɗauki waƙa sana'a sosai fa amma munan mawaƙa guda mutane guda guda na sun ka ɗauki waƙa sana'a mai yawa dai sun ɗauki ta kama wata ce haka a yi wata a yi dariya a wace amma can sun ɗauki ta sana'a to Allah ya gafarta mana mawaƙan kuma Allah ya shirya su wannan hadisai rawahu abin nan a salasa a tirmidhi hadisan na guda uku Tirmidhi ya rawaito su ana Umar radiyallahu anhu kala hamaltu ala farshin fi sabilillah cikin kasuwancin da bai halitta Umar ya ba da doki sadaka don a kai jihadi fi sabilillah to kun san Umar mai hali na kamar da kun ka sani dokin sarki ko ya ba talakashi bai rike shirani ya haikai to umar sarki na ya ba da doki kyauta ga talaka ko da ya taura nan ya ce fara aiki wuyo ba sai na iske shi ana sai suwa yara ne mai shi bai iki ne ya sa kasuwa sai ni ya kamata in sai dokin gano in cece shi saboda dan mutumin ga halaka shi ka batu yi fa sa'altu rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai na tambayi manzo Allah kyautata ne amma na ga ta walakanta ya halitta in sai kyautan nan da ni faƙala la ta sharihi ya ce kakka sai shi wala ta urfi sadakatika in ka yi sadaka kaka kuma dawowa gare da ka yi sadaka ka ce ka yi suwa daga hannunka saboda Allah ka yi to ko naira guda an ba ma ita kakka sai ta a sai suwa ma wani yana cikin ciniki wanda bai halitta ka ba mutum kyauta daga baya ka to ka sai to bai halitta kamar manyan masu kuɗi da ka ba talakawansu su gidaje in yaro ya walakanta ya sa gidan kasuwa sai su dawo su sai to ba a yi haka Ba ya sai shi yana naira dubu ba ya sai su ashe shi naira goma babu ruwanka eh shi dai da kabba ba ka sai gare shi amma in ya sai suwa ma wani shi ko wani ya sa kasuwa to ya halitta ka sai in ka sai suwa ma wani shi ko wani ya sa shi kasuwa to ya halitta ka sai eh amma shi wanda ka ba baka sai gani shi rawahu shaykhani bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi annabi na umar radiyallahu anhu ma annabi sallallahu alaihi wasallam Ah ibn umar ya ce annabi ya ce idza tabaya'atun bil ina idan kun kai wani ciniki da ake ce mal ina wa khassun da azanabul baqari kun kai riko da bindin saniya kowanku ya koma wurin kiyo kun ka bar sha'anin karance-karance waraditun bidar'i kun ka yadda da noma wasu kuma sun ka koma gona wasu sun ka koma wurin kiyo wata raktumul jihada kun ka bar sha'anin jihadi sallallahu alaikum bullan Allah zai sallada muku kaskanci da walakanci Na yanzu bai cire shi gare ku har hatta tarji'u ila dinikum sai sa'an da kun ka dawo zuwa ga addinin yace at-tabayu bil ina cinikin da aka ce ma al-ina huwa bai'u shay'i bi thamanin mu'ajjal wa bi mislihi abin na wa abin wa bi mislihi al mushari thumma yabi'uhu lil bai'i Da bisamanin na ƙadar wato abin nan ka sai so a mutum kaya kamar ka sai so a mai kaya naira goma bashi daga baya shi sai ya sa abin kasuwa wata guda kun kai da shi a zai baka naira goma to sai lalura ta samu ya sashi shi kasuwa sai ka sai shi yanzu za a biya ne kuɗi hannu yanzu yanzu sai ka sai shi naira bakwai Kamar wada aka yi yanzu kai naira goma ka sai suwa mai kuma bashi sai zuwa wata guda bai biya ka sai ya sashi shi kasuwa kai ko ka sai naira bakwai yanzu ka ce ga naira ka bakwai kaga ka ba da naira bakwai kana jiran naira goma to riba ne kamar da kuwa ganin a shugabannin malaman makarantar istabiga firamare suna yi ban sani ba kowa wasu ma'aikata na yi haka nan na firamarin da su sani ba na firamare ɗaya ba to kunga sai a sai suwa musu shinkawa zai tsada su ko ba shinkawa suka so barancen kuɗi suka so ba su samu sai su anshi shinkawa yana an sa sai a ce to ga mai sayi ya sai ta naira goma ga mai saye can shi ko naira shidda shidda sai a ba shi naira shidda kaga ya ba da naira shidda naira goma ya jira nan gaba to wannan kasuwancin wa kun kaga yana yi ne wanda ba kai shi gidan yare ba garin ga duk wanda kun ka san yana yi na ya koyi ɗan da na gida yari to mugun kasuwanci na riba ce shi ko kasuwancin riba zalla kowa ka yi na riba zalla tsintsa to da waya ya gama lahiya dukiya ta dai ba ta da albarka amma kuma gamawa lahiyar ma da waya ya shi to idan kun ka fara irin wannan kasuwanci to Allah zai ba maƙiyanku Allah zai ba maƙiyanku nasara a kanku ya sallada muku ƙasƙanci a kan maƙiyanku kuma bai cire shi sai kun dawo ga addinin. Idan mutane sun ka koma gona, noma ɗaya suka yi kowa a abin nan mai tonka, mai shinkafa, mai albasa sun ka bar sha'anin karatu da karantarwa. Kowa ya koma gona, to salladallahu alaikum aduwakum. Allah zai sallada muku maƙiyanku. wa sallada alaikum dhullan ya sanya muku kaskanci da walakanci Layin yanzu wa ta tarji'u ila dinikum har sai kun dawo ga addinin idan mutane sun ka koma kiyo kowa kiyo ɗaya a gaba ne ya bar sha'anin karatu da karantawa shi ma hukuncin duk gudana ce za za ku ga halolin ba karewa suka yi muddin mutum bai bi Allah ba Allah bai bi ne shi Allah duk wanda bai bi shi ba to baya bi shi saboda haka duk wanda ka son ya samu abin da ya kamata to yayi abin da ya kamata to sai babe na gaba ulma araya wal muzayada abin da aka ce ma araya wato mutum na lalura ta kama shi gashi da babban gona lalura ta kan mai kuma ba a kai kaka ba sai ya taho wajenka ya ce abin na gonarka ta kai ta kai kaka amma tashi ba ta kai kaka ba ya ce to kamar yan dabino na gare ka ya ce ka ara mai gutsu biyu zai yi unhwani da su in kaka ta yi zai baka dabinonka da ka ara mai gutsu bi shi ma ya baka gutsu bi ka ce ka yarda to yana tawa kullun yana ɗiba yana kai gida ana ci rannan sai wata babban lalura ta same shi wanda zai sai da dabinon ganaka don nashi ba a sai don nashi ɗan yana bai kai ba to shi aka ce ma araya ana sai suwa ana bashi izini ya sai suwa aro na yayi kuma nashi bai kai kaka ba to shine a raya an jabir radiyallahu anhu qal na annabi sallallahu alaihi wasallam an bai usamai annabi ya hana a sai da ɗiyan itace hatta ya ɗiba sai ya kosa ya yi daɗi wala ya ba wa shewan minu kun ba a sai da komi ciki nai shi ɗiyan itace waɗanda ba su kosa ba komi ba a ɗiba a sai su a ciki illa biddina da sai da kuɗi wanda duk zai sai kuɗi zai ba suwa ba ka cewa ba na gutsu biyu in ka buhu biyu na dabino ko alama ciniki za a yi kuɗi hannu da hannu illa bid dinari wa dirham illa al'araya banda aro banda aron nan ita arayan nan aron nan da ka bashi to ya halitta ya sai suwa li hajatin lil masakin ila bai'a saboda bukata ga miskinai ga sai suwa ta don duk wanda ka ga ya are abu don ya ci abinci kuma ka ga ya to ya sai sai to akwai lalura akwai haja rawahu bukhari wa abu daud an salibi ne abi hasma radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an bai istamari an bai istamar tamuni annabi ya hana a sai da yan itace dabino wanda a sama shi a samar yan itace tambu wanda an kasa cikin buhuna ya bushe ya an sabu to annabi ya hana a yi ciniki iyan itacen ka na sama ka ce wanga ka bani gutsun ga guda biyu in baka buhu biyu na dabino naka attamur na shi an tabbatar da naka Na shi ba a tabbata ba don yana yiwa yi yana yiwa bai to bai halitta bai ulgare da aka ce mai cinikin rudi na naka an tabbata na shi ba a tabbata ba Shi ne bai ulgarar wa ƙara zalikar riba annabi ya ce irin wannan ciniki riba ne tilkar abin nan mazabana wannan shi aka ce mazabana wato ka ba da busasshe a baka ɗanye shi aka ce mazabana kun san asalin mazabana da muka yi baya wato sai da hakifi sumbuli cikin abin nan zangan ne ya kai ka ba shi naka tabbatacce shi ko ya baka wanda ba su suke ba naka an tabbata ko sa'i nawa na nashi damewa ba san ko sa'i nawa na ba yana yiwa ana zaton ya sa'i goma ya yi bakwai yana yiwa ana zaton ya tsaya sa'i goma ya yi sha uku kun ga ba a da tabbas da ko nawa yake to shi ma ba za mara an hana ta illa annahu rakhasa fi bai'il ariya sai dai ya yi rangwami fi bai eh, a al'ariya an nakala wato a yayin gwame ga asai da aro na dabino an nakalati kamar dabino guda wan nakalate ne ko gutsun dabino biyu ya huzu ma ahalu baitin bai harsa masu ita mutanen gidan da a sun kai aron sai su anshe ta bai harsa da kaddarawarta tamarar dabino sai a kaddara cewa wannan gutsun da biyu yana sa'i yana buhu uku a ce to kashi uku za a yi yana buhu uku yana buhu uku da rabi yana buhu hudu to sai a ɗauki aukaso ma wanda ya zama karami sai in an yanke hukunci cewa buhu uku nan in sun tsaya nan sai shi baka buhu uku sai ka ba shi wannan sai a yi kirdado abin nan mai shi bai sai sa tamran ya akulu ha ya akulu na ban su ko sai su rika ɗiba ɗanye suna ci radda sun ka kai kaka can gonarsu don nan wangana ya kai kaka su can ba su kai kaka ba to in suna kai kaka gonarsu kirdadun da an kai an ce yana buhu uku to in sun ka girbe sai su ka buhu uku ariyawa ba a kai suwa ariya aron ga shi ɗaya na an halatta a fesuwa an abi huraira radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam rakhasa hakika annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame fi bai'il araya ga sai da abin nan a aro fi khamsati awsiqin kamar ga buhu aw duna khamsati awsiqin ko abin da bai kai buhu ba bakin dai yawa ne geji ne buhu shi ariya rawahuma الخمسة khamsa أنس رضي الله عنه قال ba annabi sallallahu alaihi عليه وسلم wa qadaha annabi ya sai da hilsu akumaru kun san akumari akwai jakai garin ku to kun san Amina aka ce ma babu jakai garin akumari abinda aka ce ma akumari yar tana nan yar wanda wadda aka azawa bisa ban jaki sana aza babban ne hmm? a kahu babban na a kahu ko na yar katiwan nan dai yar karama wadda sai an azama ita gaba sana aza shehidar jaki sai a sana aza kahu to annabi ya sai da iri ne wa kadahan kuma ya sai da ya sai da abin nan wato tukunya wani abin na wani mutum na ya taho inda annabi ya roƙai sai yadda diba ya ga wanga ƙato mai ƙari haka bai kamata a bashi ba sai ya ce mai baka da komi gidanka ya ce shi na da akwai ka abin na kumarin jaki gari akwai kuma ya tukunya ya ce te ka ɗauko ya kawo ma annabi ya azurtuka mai zuza yi da kuɗi annabi na an sa kala sai ya ce man shirya hazar hilfa wa ka sayan wannan akumai walƙada wa ka sayan wannan tukunya fa qala rajulun sai wani mutu ya ce a akasu bi dirhamin na sai ta dirhami guda fa nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ban bari ba man zidu wa ka ƙara min ga dirhami guda sai wani mutum ya fiye ce na sai dirhami biyu annabi ya ce na ban ma wa a rajulun ne. sai wani mutum ya ba shi dirhami biyu wa a ma minhu annabi ya sai su mai su dirhami biyu kun gawa da aka niki ya halitta ka ce ga kayana ina mai sai ce na sai kaza ka ce ban bani ba in ba ka bari ka ce ban bari ba har inda kun ka kai matsaya to haka annabi ya sai su a madan mutumin nan kaya gaba gani shi da an ka sai so annabi ya ce a so mai gatari an ka so ya ce a so mai bota an ka so ya ce a haɗa mai shi an ka haɗa ya bashi sauran canji ya ce ka sai ka sai abinci a kwana ka za ka ingane ka har sai kwana za yadda ya sai gashi ya dawo ko da ya dawo ya yi wata irin babbar tabbuwa ya yi ta itace yana sai so har ya samu kuɗi ya yi babbar tabbuwa ya shigo kamar alhaji kamar ba na ya ce wannan bai yi muku alheri ba la an ya huza ahadakum hablahu wa ya ti bi khuzmati hadabin khairul lahu min an yas'ala an-nas aduhu aw mana'u dayan ku ya ya giya kai ya ta zama gehen duci yayo itace ya kawo ya sai suwa ya kare mutunci ne ya hiya ya roki mutane sun bashi ko ba su bashi ba gani amma eh, mutum ya zama yana ta yawon roƙo da cizo sai daga cikin gari wani da sana'a ta ya bari ya dawo ya kama roƙo to wannan bai da kyau iri ne da in ka gane an shi babbar rigar nan ta haka sai sawa ka sai mai gatari ko adda ko ka sai mai lauje ka ce shiga cikin gonakin ganashin shinkawa inda aka yi wa haƙi ya yi haƙi ya yi mai ya ta roƙon mutane mai zai wa Hassanahu, wallahu a'ala wa a'lam wannan kun wato ƙarshen wannan babi kenan to ku dibi yadda aka ta kasuwanci duk wanda ka son kasuwanci to ya yi ƙoƙari ya yi bincike ya gane yadda aka yi yadda ake kasuwanci yanzu ana ta babbaga babu kima babu misali bai da kyau yan kasuwa kawai abinda mutum kadibi abinda an mallami ne abinda an hujja ta jari da ya samu jari kawai sai ta zuwa kasuwanci ya ta ya ki halar ya ki haram yau haka nan bai da kyau mutum dole ya san wanda aka kasuwanci kamin ya shiga kasuwanci to ya san wanda aka yi ne saboda aka ku koyi yadda aka kasuwanci sannan ku yi kasuwanci kasuwanci abu na mai kyau arzikin duniya guda ɗari na guda ɗari ba ɗaya da kasuwanci aka samu ne arzikin duniya duka guda ɗari na guda ɗari ba ɗaya ga kasuwanci aka samu ne gudan nan shi na aka samu dun noma da kaga an yi cikin kashi guda na aka samu duk kiwon awakin da kaga an yi cikin kashi guda na aka samu duka ga sana'a aka samun ɗari ba ɗaya saboda haka shi yasa kuwa ganin duk wanda wani baka sanin mai arziki na sai ya fara sana'a kwana biyu sai ka ga yaran hamshaki a taji wani almajiri na mai bara amma kwana biyu sai ya zama hamshaki a taji kun ga abokinmu wanda ne ba ku labari wata rana almajiri na illa dai dan nijar na amma makaranta ta haɗa mu da shi muna zaune makaranta tare da shi ya fara zama ɗan ƙasa da ya kai wani kawani ya zama ɗan ƙasa kamar ɗan ƙasa yana saukalin suminti wannan kawashewa sai a sesuwa mai yana so buhuna sai ya sa ya gyara sai ya sesuwa ya fara samun kuɗi yana so ya yi aure ya aika gidan shugaban malamai ya ce yana son ɗaya ta yi mai gida na ya aika shugaban malamai ya ce wani yaro ya ce wani ba zan haɗe suna ne ba ya ce wani sai ya ce alhaji inda da ya kai ka da ɗaya yariyar nan ina baka amma wallahi wannan yaro ban ba shi ya ta alhaji ya tuya faɗa ma yaro ce na ta yi na bi ɗan mata, amma ya ce gaskiya shi kam bai iya baka da ta yi. amma ni yana so yana bani to ya ni kowa na son ta addini ɗaya na yasa yaron na ya biɗe ta don ya ga gidan shugaban malamai na sai ya ce to alhaji kai awar abin kamar sun da ya baka sai ya aura yaron bai san yana da arziki ba sai da gaba sai ya kama sana'a ah, abin na ah, shagon da mai gidan nan nashi ka aji motoci ne tebur tebur da ka ɗauko mai kaya ya yi faɗin masallacin da makarantar da motoci ne ɗaya na a ciki da kanikawa ne malam a kwana a tashi a kwana a tashi duniya ta juya malaji duk an ka sa wasu shaguna kasuwa sai yaron bai sai almajiri ya girma ya kama kasuwanci duk an ka sa shaguna na alhaji kasuwa alhaji ma ya hisan ya sai su a mai don yaro ne na sai ya tsara mai kuɗi wanda ya kasu kuma sai ya don haka alhaji ya hisan ma ya sai su a malam babban gidan nan da an kai manyan shagunan nan nan cikin gari sai da aka kai inda manyan shagunan nan na siminti yaron na ya sai shi shiga ɗaya a kwana a tashi can inda aka aje motocin nan an ka tashi kasuwa yaron na ya sai yanzu haka dai maganar da nika yi ban san inda yaron yake ba shina nan ko bai nan ban sani ba amma dai na san ya tadda mai gidan nan daga aiki gaba ne ya sai komi komi ya sai almajiri na da makaranta eh a ba kona na ce maka amma ya zama dan gari a yanzu ko ina ka kai kuɗi ɗan gari gari ha ina nan zaune wani yaro mai toye iske ni da Ghana ya to da wata irin mota Hilux ban taba ganin irin ta ba nace mai a ah, lahiya ina ka samu ga mota yace mala ai ka san dan kasuwa nake yace shugaban kasar Ghana ya bani ita kuma sati biyu yabban yace ka in wuce don ana bukatar mu kwarai cikin kasar yace sati biyu ban yace in ga gida sati biyu in koma nan ya aje tarar da nake duniya ban ga sai sai ta ya zama ɗan ƙasa ya yi kuɗi bai zama ɗan ƙasa ajiya ɗan ƙasa ce shugaban ƙasa da kai ne ya ba shi ita zai a gida ni sai na ga ya daɗe ma bai ɗauke ne ita ba ka aza wani babban mutum na to inda ne yaro na nan ƙauyensu nan ƙauyensu nan haka ƙauyensu yake wa'azi muka zuwa tare da shi ya koma gana ashe ya yi kuɗi shugaban ƙasa ka hulɗa da shi ya ba shi motar mana inda duk kake in kan zama mai kuɗi gwamnati ba ta san rabuwa da kai don ka san da sani eh don haka yi ƙoƙari kai kuɗi eh sai ka ga daga abuja ana neman ka jiga kana ana abuja sai a yi koma bi ɗaka kana jiga manya na bai daka ka ce a ban samun tawawan ga sati sai sashen zama ce a bayyawa kai kokari ka shigo amma malam baka da ko ɗari halan ko ya ce na taka tana son ganin ka a <laughs> ah. to ku kasuwanci wanda duk ya samu abin kasuwanci shi kasuwanci amma dai abinci kawai da aka yi kasuwanci ita ce hanya tatacciya ta yi siyasa kasuwanci ya yi siyasa ku nemi kuɗi ku yi kasuwanci kowanku shi da ɗan abin da Allah ya hore mai kaɗan-kaɗan aka zama manya ya yi siyasa in Allah ya taimake ka kasuwancin ka ya tsaya ba ka tsoron komai. ka ci abincin ka lahiya ka sha abincin ka lahiya ka kwanta haka lahiya ba mai bacin ka sai na kusa gare ka wanda ka ganin ka yan mai ba ka yan mai ba shi dai ka bacin ka amma duniya ba ta bacin ka ta ce ka danne kayan mutane ku yi kasuwanci kowanku in ya ta gida ya faɗa ma ba ne in eh, ya kai kaka kuna ji ko a kai tonka an ka suwa to ya samu wani ɗan abu ko rake ta ya rika kasawa wata rana tun yana sarawa sai ya rika tsohuwar dodi ana wuri ne ana sayan horda to ana sayan horda wuri ne wata rana sai ka je ka tambaye a ce ya loda ya yi wuri kaza kasuwanci kenan wani irin abu ka samu dama wanda dai shari'a ta halitta a fesuwa kai kasuwancin ka yi. Allah sa kun gane 'yan makarantar mu kuma da mu da ku Allah shi azirta mu arziki mai yalwa kuma Allah shi azirta mu arziki mai umfani wanda babu sharri ciki ne da albarka sunaye ne Allah ya azirta mu kariya da tsaro daga sharorin masu mu da sheri ya kare mu daga minahicin masu mu da minahici ya kare mu daga sharrin manya da ƙanana ya kare mu daga sharrin maza da mata ya kare mu sharrin almajirai da malamai ya kare mu sharrin masu kuɗi da talakawa ya kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunai kuma ya sa mana albarka ga abin da ya mu kuma ya hidda zukatanmu daga kayan kowa zukatanmu Allah ka ɗebe kwaɗayinsu ga kowa wanda ba kai ba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 صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ဆလလာလေဝဆလံဆလလာလေဝဆလံဆလလာလေဝဆလလာလေဝဆလံဆလလာလေဝဆလံဆလလာလေဝဆလံဆလလာလေဆလလာလေဝဆလံဆလလာလေဝဆလံဆလလာလေဝဆလံသာလေဝဆလံဆလလာလေဝဆလံဆလလာလေ သမ္မာလာနေဝါသလံသမ္မာလာနေဝါသလံသမ္မာလာနေဝါသလံသမ္မာလာနေဝါသလံသမ္မာလာနေဝါသလံသမ္မာလာနေဝါသလံသမ္မာလာနေဝါသလံသမ္မာလာနေသမ္မာလာနေဝါသလံသမ္မာလာနေဝါသလံသမ္မာလာနေဝါသလံ သလလာလေယောသမံသမမာလေယောသမံသမမာလေယောသမံသမမာလေသလလာလေယောသမံသမမာလေယောသမံသမမာလေယောသမံသမမာလေယောသမံသမမာလေသမမာလေယောသမံသမမာလေယောသမံသမမာလေယောသမံသမမာလေ Sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu သမ္မာလာလေဟောသမ္မာသမ္မာလာလေဟောသမ္မာသမ္မာလာလေဟောသမ္မာသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေ သမ္မာနာမေယသမ္မာသမ္မာနာမေယသမ္မာသမ္မာနာမေယသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာနာမေယသမ္မာသမ္မာနာမေယသမ္မာသမ္မာနာမေယသမ္မာသမ္မာနာမေသမ္မာနာမေယသမ္မာသမ္မာနာမေယသမ္မာသမ္မာနာမေယသမ္မာသမ္မာနာမေယသမ္မာသမ္မာနာမေ

ဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာလေဩဆလံဆလလာ

သမ္မာဘာဝလေယောသမ္မာသမ္မာဘာဝလေယောသမ္မာသမ္မာဘာဝလေယောဟာလေယောသမ္မာသမ္မာဘာဝလေယောသမ္မာသမ္မာဘာဝလေယောသမ္မာသမ္မာဘာဝလေယောသမ္မာသမ္မာဘာဝလေသလလာလေယောသမ္မာသမ္မာဘာဝလေယောသမ္မာသမ္မာဘာဝလေယောသမ္မာ na Sallallahu alaihi wa sallam. သမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယောသမ္မာသမ္မာနာမေယော صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه သမ္မာမာမေယောသမ္မာသမ္မာမာမေယောသမ္မာသမ္မာမာမေယောသမ္မာသမ္မာမာမေယောသမ္မာသမ္မာမာမေယောသမ္မာသမ္မာမာမေယောသမ္မာသမ္မာမာမေယောသမ္မာသမ္မာမာမေယောသမ္မာမာမေယောသမ္မာသမ္မာမာမေယောသမ္မာသမ္မာမာမေယောသမ္မာသမ္မာမာမေယော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 သမ္မာမာမေဝသနံသမ္မာမာမေဝသနံ اللهم إنا ندعوك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير فعلك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم عبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك جنة الفردوس الأعلى ونعوذ بك من النار ونسألك اللهم أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين اللهم أهرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يدام وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا وكم من نعمة أنعمتها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من قل عند نعمتك شكرنا فلم تحرمنا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا على دنيانا بديننا اللهم أئنا على دنيانا بديننا وعلى آخرتنا بتقوانا وحفظنا فيما جبنا عنه ولا تكلنا إلى نفوسنا فيما هدرنا يا من لا تدره الذنوب ولا تنقصه المغفرة اغفر لنا كل ذنب وهب لنا ما نحبه وغفر لنا كل ذنب اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا اللهم إنا نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك دوام العافية ونسألك الغنى عن الناس ونسألك السلامة من كل شر يا لا يا حي يا قيوم ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله نسألك من خير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رحمن